الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin Sayyid Bukhari har yau muna nan cikin kitabu annika littafin da ke magana akan aure wurin tashin mu na yau Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ce babu man ahabba al bina a al-ghazwi babin wanda ya so ya tare da matarsa kafin ya tafi wurin yaƙi gashi an kawo mai ko an daura mai aure ga kuma magana tafiya wurin yaƙi حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال النبي ياتي غزا نبي من الانبياء وني النبي daga cikin annabawa ya shirya tafiya kai hari ya shirya tafiya yaƙi shi da mabiyansa faƙan da ƙaumihi sai ce ma jama'a sai la ya ni ratulun. kada duk wani mutum ya bi ni malaka Amra atin da ya mallaki wato auren wata mata yani al yani al wa huwa yuridu an yabniya biha shina zuni ko shina guri ya zama ya tari da ita ya yabni biha bai riga ya tari da ita wannan annabi ya ce duk wanda ya zama yana da mata an kulla musu aure amma ba su haɗu ba yana nuhin su haɗu to kai ya bi shi wani yayi saboda wannan manufar tana iya haifar da kasala ko wata tangarɗa ga abin da aka sasan mana yaki. Haka a cikon hadisin ya ce haka duk wanda yake ya gina ɗaki bai ruhe ba yana son ya ruhe ya shiga kai ya bi shi. Haka duk wanda ya sai wasu dabbobi yana jiran haihuwa kai ya bi shi. Kenan matsawar zuciyarka ta ta'allaku da wani abu da zai zama yana iya wato durƙusar da tunaninka ko ramna na shi game da abin da aka fuskanta na yaƙi to kakkabe shi to a wannan ne imamul buhari sai ya ɗauki fahimtar kenan in har mutum yana da mata ba su tare ba to ya tsaya shi bina in nan ka ya tafi yaƙi saboda kai ya tafi hankali ne ya rabu biyu rabi gida rabi wurin yaƙi a yin mutum ya tattara hankali ne a cikin ibada musamman irin jihadi babu man bana bimra'atin wahaya bintu tis'isini babin wanda ya tare da mace tana ya shekara tara حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة النبي أو عائشة وهي ابنة ست سنة الشكرة شدة wa bana Ha ya tare da ita wa yabnatu tis'in tana shekara tara wa makasat indahu tis'a ta zauna a wuri ne kamar tsawon shekara tara bayan tare wasu da ita zuwa rasuwa sai shekara tara kaga in an haɗa tara da tara shekara goma sha nawa kenan sha takwas kenan ko da ya rasu sallallahu alaihi wasallama aisha bakin ta shekara goma sha saboda ka a tsarin musulunci ya halatta auren da yarinyar da tana iya zama da miji babu sharaɗin cewa sai ta kai shekara goma sha takwas kamar wadda yahudawa ka kururuwa da su da bundunan a cikin kawai ban watsa labarai da sauran shirarwa cewa ba a armar da yarinya sai ta shekara goma sha takwas amma ga yara ƙanana nan suna karuwanci yan shekara goma ko abin da bai kai ba suna karuwanci amma aure an ba a sai an kai sha takwas amma ana karuwanci ko ba a kai sha takwas ba saboda ka wannan da'awa ce yahudiya babul bina'i fi safar ba fi safari babin tarewa da mata a halin tafiya حدثنا محمد بن سلام na إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا زمنا بين خيبر والمدينة أكان خيبر دا مدينة ثلاثا وانا يبنى عليه بسفية أنا كيمش سفية معناه أنا تالي وهذا سفية بنت هيي فدعوت المسلمين أنا زيتي نيني كي يدو مسلمين ila walimatihi zuwa ga walimar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fama kana fiha min hubzin wala lahn ba ba ta a wannan walima kuma babu a nama amara bil andai kawai annabi ya yi horo da shimfidar fata fa ulqiya fiha da aka shimfida wannan shimfidar fata ce mamma sai aka watsa a kanta minat tamri da bino wal ce da caku wa samni da mai fakana hu ko fakanat hu sai wannan abin da ya kasance shi kasance walima ne fakala almuslimuna sai musulmi suka ce ma'ana sahabbai suka yi sabanin game da shin wannan matar sadaka ce ko mata aure ce to sai suka ce ishda ummahatil mu'minin wannan mata ɗaya ce daga cikin uwayen ne ma'ana matarsa ce ta aure aw min ma malakat yaminu ko ko matarsa ce ko ko abin nan din ce sadaka fa qalu sai suka ce to in hajaba in ku haga ya kare ta mahaya min ummahatil mu'minin suna cikin matansa na aure wa in lam yahjuba in bai kare ta bai sha makafce ta mahaya min ma malakat yaminuhu kenan tana cikin sadakku kore. falan martahala lokacin da zai tashi daga wannan zangon da aka zauna aka kwan uku ya tare da matarsa a halin tahiya wasfa alaha sai ya taka mata raƙumi ma'ana sauƙaƙe mata hanya hawan raƙumin ta hau wa ma'ana ai fa halala hu baya gare shi wa maddal hijaba sai sha sai ja hijabi ma'ana ya ja kyalle wanda zai kare ta baina hawa bainan nas wanda zai sa mutane ba za su ganta ba to wannan sai zama kenan a hasashen waɗanda suka ce in ya zaki hijabi matarsa ce shi ya tabbata babul bina'i bin nahari tigairi markabin wala ranar. babin karewa da rana suka ɗauka sai da dare a kai amarya ana iya kai amarya da rana ko da safi ko da mariki dare bai yi ba tigairi markabin kuma ba sai an sai da mota ba a taho da ita ƙasa ta biyo ƙasa wala nira ne kun ba magana a kunna wuta sai a kunna wuta حدثني كروت بن أبي المغرام حدثنا علي بن مسعر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا fa'atat ummi uwata ta zo fa'ada khalatin dara ta shigar da ni a gida kaga Aisha mahaifiyar ta kai ta ɗakin taron aure ba sai da an kai diki daga gawa da taron mata ana hayaniya an kace kawai wata ta yi mata rakiya a gidan annabi falam ya ruɗi illa rasulullah ba abin da da shi in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama buhan da hanzi kaga ashe ba da dare ana kai Aisha ba wanda garin da kira ashe ana kai amarya da rana kawai dai al'adar garin guda ba su taba ganin an kai amarya da rana wajen da dare tun kakannin kakanni to wannan al'ada ta kakka ga wata an yi amarya an kai ta da rana ka ce an yi bid'a ko an sa a addini eh? al'ada ta kawai wasu al'adace da su haka kamar nan bangaren to ana iya kai amarya da rana kaga Aisha ta ce buhan da hantsi aka kai ta wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda ka wannan hadisi da na akan tarewa bai ke banda dare ba inda dare ne inda rana oho sannan Imam Bukhari ce gere markadin wala Shi shina ishara zuwa ga wani hadisi da Sa'id ibn Mansur ya ruwaito da Abu Shaykh a wani gwamna na Umar Abdullahi bin Qurazin shine gwamnan Umar a abin nan Ya kace mata Sham wani bagare na Sham yana zaune sai ga mata sun wuce da maza za a kai wata amarya bisa abin nan abubuwan hawa da kuma wuta an kunna ta kowa rike da wani ice yana ci da wuta sai sa abin nan sanda sai kawo bugun sai ya wace su. sun ka hau kawo hunzu an ka wace an ka ba amarya kowa ya gudu sai ce wannan aikin majusawa na ya wace su to shi da sai imam ba ce da markadin wala ne. kidan ba bukata sai an yi a an kukkunna wuta a lokacin kai amarya wannan yana daukar duk wata al'ada ta sa musulunci ko duk wata shigar ta sa musulunci ba a yanta wurin harka amarya irin ƙauyawa ne ɗin ga fasikawa ne ne mata su babu hijabi suna iskanci kan titi kaga wannan daga baya na shigo muwa babu wanda aka kai kaka sai an kai ƙauyawa ne ko akwai ba a samu ba kaka ba ko uwa ba kawai da yi bango suna yi na kawai muku muka ɗauka saboda babu tunani babu tarbiyya sai a hito hita wadda shari'a ba ta zai ita ba ko ko hitar da aka yi a ƙauya ne Allah ya tsare irin wannan hita Allah bai da wannan hita ba to kaga wuta ya sa-ka ce ga wanda ya kunna wuta ma yana taya an ka kore an ka bashi kashi balle wanda ta hito babu dan kwali ko wanda ta hito da yan guntuwar taguwa irin taguwar dore ta hillanin jahiliya yan matsatsa cibiya ga hili saboda haka harkar kauraya ne dole uwa ya yi tsaye su ga cewa sun kai karshen ta ba ɗabi'a ta ta musulunci ba wata gargajiya na ta zawa wanda a kikiro da ƙarya aka kawo cikin mu Allah ya gyara mu babu ibin nari diga haka nan bin nari ko shi na mun babu al'ammafi wani hawa halin nisa babin kyallayen da za a zagaye bangon daki ga mata amma na masu wasu zannuwa ne akai masu riɓi biyu cikinsu akwai wani abu mai kabri hakan da kamar su sai a zagaye bangaye da su حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله ياتي هل اتخذتم عماقا كل zannu wanda za a lallaka ga gini. Kulta ya Rasulallah, nake ya manzon Allah, wa anna lana kun? yau ina mun a ga waɗannan zannuwan da zamu lallaka ga gini qala ha satakun annabi yake nan gaba ko za a yi haka nan gaba za a sami wannan to kaga wannan zahiri ne kamar babu laifi ko da annabi cewa an yi an ka ce ba a bai ce to nan gaba za a yi kaga bai ce ka a yi ba to amma hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi ya haramta ya haramta a zagaye gini a zagaye ɗaki da kyallaye duk aure ya bangaye haramun na sa ma abin nan inda ba daura da taga ba ko daura da kowa haka kawai ga bango a buga abin nan kyalle haramun na hmm? rawun kwatin ko to haramun na rawun kwatin wale takulla wale turko mu ji tsoron Allah a bashi haramun nan saboda almubazziranci da, kuma in sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gare shi yace inna allaha lam ya'murna an naksu wal hijarata was sina Allah bai hore ba sai mun wadu watsu da laka sutura ha to wani kilo na ita to na Ka'aba to na Ka'aba kaga shi ma'azunun min Allah wa rasulihi go mhm. tun lokacin annabawa gaba ɗaya tun lokacin annabi wannan ya hau inda ba ma'azur na ba da annabi ya hana shi to na ƙauyukan walewa irin wani aka wa ka'aba to wannan ka gaga ƙetare iyaka nan ga tsarin musulunci babu wani ɗaki da za a sa zane a rushe ba ɗakin ka'aba ba Allahumma sai wa in misali kila za a raba ɗaki biyu kamar ya za a kota kusurwa gaban ɗaki wanda za a gitta kyalle in ka buɗe kyallin sai ka shiga can cikin kusurwa. amma ba wai ga bango an laka shi ba irin wani Aisha satarat sahawata baita kaga wani lungu da a cikin ɗakin ba ga bango ta buga ba kawai haka an gane a cikin sai musulun ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ma Aisha in ta ya yi tahiya ya dawo sai ci ma Aisha ta laka irin wannan gaban bango sai fuska ta ta canza ta gane cewa bai ji daɗi ba sai ta tambaye shi sai ya faɗa mata haka inna allaha lam ya'murna an naksura hijarata wa fa hatakahu annabi ya kekkece shi to wa'annan guntayen kyallar sai ta yi hilo da su babu anniswati allati yuhdina almar'ata li la zawjiha babin mata waɗanda suke kai mace wurin mijinta matan kai amarya matan kai amarya salun alun babu wasu waƙe-waƙe na alfasha babu wasu abubuwa na rashin mutunci حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن ثابت حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زقت امرأة عائشة تا كي ودماتا الزفاف كي أمر يا زقت امرأة إلى رجل ولي ولي متن من الأنصار لكي أنصار فقال نبي الله سي النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم من له ما كان ما كان معكم لهو me kuka yi na wasa me kuka yi na wasa tambaya ce ma kana ma'akum lahu me kuka yi na wasa fa innal ansara yu'jibuhum lahu saboda ansaru wasa tana burge su tana ba su shawa ta wata riwaya da ba su ba aisha take ma annabi sun yi dan wake wake haka ga A A atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum ha eh. ta irin dan waken nan haka bai da komi satin da ya gabata mun karanta hadda dan abin da suka kiɗa mai kama da matan kaɗe a duk wanda maza a maza ba su kiɗa mata kawai a kiɗa ya halatta mata su kiɗa shi a wurin bukukuwa a aure Ka shiga kiɗan babu laifi mata su kai amarya kuma babu laifi su yi wasu ƴan waƙoƙi eh? Eh. su yi waƙoƙi waɗanda suke a ba su da wani abin da shari'a ta hana waƙoƙi da kawai na nishadi na annashawa hakan da na bushasha ta an ganci hmm? kamar irin yan waƙoƙin dori da yan matan amarya ka yi ko masu kai amarya wanda babu wani albasha ciki ko babu wani abin nan irin an yaye an yaye wa an ka yaye wanci wa za a kai mawa ne me Allah ya magana ba ta laifi an yaye an yaye ƙarya ta faɗi ko gaskiya gaskiya ta da an ka yaye wa an ka yaye wance sai a wata suna amarya wa za a kai mawa ne to mata su wada aka yi za su kai amarya ko gidan amarya babu ko bi wannan ko ku babu kayan mu mun yi dare ko ku babu kayan mu akwai mina akwai kura akwai damisa kada wani rubun nuna nuna su da kofi ga shari'a iyaka dan nishaɗi na kawai don da ana yanzu ba to amma a tattake ba a yi alfasha cikin wakoki ko kiɗi wanda sauti ne yana fassara alfasha da suna harka amarya wannan haramun nan ko irin abin da ka faruwa yanzu a zo a yi kiɗa-kiɗa a yare-yare a ango da amarya su yi rawa ko amarya da abokanta su yi rawa ko ango su yi rawa duk sun zama kiristoci ma'ana ga ɗabi'a kiristoci to kaga wannan wani abu na da shi mu ba ba mu na ba ko ga al'ada ba mu gari haka ba ba haka ma haka ba da muta ba da bala kuma ga magana addini amma duk wannan lahin wana lahin mu mu almajirai da malamai uwayen mu da uwaye masu tayan da kabari suna yi duk sai an yi kafada da kafada an hada karfi da karfi sannan a hana wannan Allah ka taimake mu a bari باب الهدية للأروس باب با أمريا كوتا أنكي ما أمريا سكبات العبو كو مركي تجيغ أمريا أنا هذا الناجنة ثبت أن نسو ليطمع إذن ألوها <laughs> أي وكان إبراهيم من هو ابن صحمان عرف أن أبي عثمان واسمه سنة أبي عثمان الجعد عن انس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة يا جتا ورمو مسلاتين بني رفاعة فسمعته سيدي انس يقول هنا شيوا كان النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya kasance iza marra bi janabati ummu in ya gitta a shiyarsa ummu sulaimin shiyarsa ummu sulaimin da hal yana shiga wurinta fa sallama alaiha ya mata sallama sai ya shiga wurin ta yi mata sallama bakin nan shi ne riwaya ibn Dahmana sun makanan na biyu alaihi sallama sannan annabi ya kasance ko sun makala ne sun makala sannan ana zai ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance a rusan ango da Zainab da Zainab faqalan li ummu sulaimin sai ummu sulaimin ta ce, lau a hadaina da rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan da mun ba annabi kyauta fa qultu laha sai nake mata if'ali imana fa amada sai ta yi nuhi ila tamre zuwa ga wani dabino wa samanin da mai shanu wa akidin da taku fattahazat haisatan tarrike haifa ta shirya wani abinci da aka ce haifa kamar maye-maye ne da kitse da gari da mai da gari fi burmatin cikin tukunya ta laka fa da biha ma'i ta aike ni da wannan abincin ilai wurin annabi ban da biha sai littahi da wannan ilai zuwa gare fa qala sai sai mini ba a aje Sun ma'amara nisa ne hore ni fa qala ki udu li rijalan kirawo min wasu mutane samma'un da ya ambace su kirawo wani da wani wad'u li man laqita kuma duk ma da ka gamu da shi ka kirawo mini shi fa qala li ashe qala fa fa'altu sai ni aikata allazi ni abin da ya hore ni faraja'tu sai ni dawo fa idhal baytu ghaffun bi ahli sai ni cimma gida ya cika da jama'a ha ghaffun wa ta'amun za ghussatin ya cika ya Nabiya bi ahlihi fara'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallama nabiyya nabiyya sallallahu alaihi wasallama yadayhi sai ga annabi ya aza hannayen shi ala tilkal haita ga wannan abinci wa takallama bima sha Allah ya faɗi abinda Allah so ya faɗi ثم جعل يدعو عشرة عشرة sai kama kiran mutum goma goma ya kuluna minhu suna ci daga wannan abincin wai kullum lahum yana ce musu uskuru smallah ko ambaci sunan Allah wal a kullu rajulin kowane mutum ya ci min ma gaba gare shi ka kama zagaye inda nama yake kala hatta ta saddaru har suka tashi kullum gaba ɗaya ana suka bar abincin nan Ba kharaja min man kharaja wanda suka fita suka fita wa na farin wasu jama'a suka yi saura ya ta haddasu da suna hira ba su hita ba an kama annabi amarya yana son ya shige lokacin ba a saukar da aya hijabi ba sabai suka shiga gidan annabi su ci abinci su tsaya hira ko ma su isa tun ba a kama abincin ba su jira shi nina qala a aghtamu sai ni kasance ina damuwa ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يفتح نحو الحجرات وجن داكنا وخرجت نهي تفي إسره باي غري إن أنس فقلت لك إنهم قد ذهبوا هنا يواصل تلي فرجع سي شقا فدخل البيت يشغل جدا وأخذ سترة يسك لابلي وإني لفي الحجرة إلى تشكن داكي وهو يقول هنا يا أيها الذين آمنوا كاكي سي آية الصبو إن الله يسارع إلى هواه ya yi wa allazina amanu ya ku masu imani la ta da kulo buyutan nabi kaf sake shiga gidan annabi illa an yi yuzana lakum ta yi muku izini wanda kun ka saba kawai ku shige to kan ku koma ya haka an kashe daga yau sai yi muku izini ila ta'am illa an yuzana lakum ila ta'amin sai an yi muku izini zuwa ga abinci zaira ghaira na ina kuma ba kuna masu jiran shi na ba kan ba ku shiga kayan nan sai ya nan sannan ku shiga walakin idza du'itu sai dai in an kira ku bayan abincin ya nuna fadkhulu ku shiga fa idza ta'imtum in kuka ƙara cin abinci ban tashiru kowa ya wace kar ku zamna kuna hira annabi na son shigewa ya zama kun dame shi wala mustanisi na da hadisi kar ku zama kuna masu da da hira inna zalikum wannan zaman da kuka guna hira annabi na son shigewa kana yuzin nabiyya ya kasance kan sa damuwa ga annabi fa yastahi minkum shi ko yana jin kunyar ya hito ne ya gwada muku haka wallahu la yastahi min alhaq Allah ko bai jin kunya ya karantar da ku abin da a gaskiya qala abu usman abu usman yace al kenan wanda yace wa huwa wa ismuhu ja'd قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس يتشي يا النبي هدما صلى الله عليه وسلم عشر سنين شكرا غوما تسمى كومو باب الهدية للعروس باب كوتا ga ango kalma aro tana ɗauka ango tana ɗauka amarya a gani. da ango da amarya da sunan su aro a wasu rawayoyin da ba su kammala sharuɗan sayyul bukhari ba wanda Imam Buhari bai sawo su ba amma tarjama dai lil umum tana nuni zuwa gare su dan yakan yi haka na wani lokaci a da sai in ba kai sharuɗa ne ba ko dai zai zai tarjama da su ko kuma ya wani abu wanda ka ishara zuwa gare su kalimar alhadi lil arudi yana ɗaukar a aika ma amarya kyauta a aika ma ango kyauta ango ya ba amarya kyauta amarya ta ba ango kyauta har sa ka wata kissar wani ya yi aure a Madina sai ya ba mata ta yi rago. Su irin matan nan masu kai amarya sai suka zo cikin waƙoƙinsu suka suna faɗin wa ahadala kafshan filmar badi. Ban suna bai baitotan gaskiya, amma dai ga ajizul suna wa ahadala kafshan filmar badi. Ya ba ta rago gashi ɗan ɗarmi ga turki cikin 'yan waƙe waƙe-waƙe da suke. an goya ba a amarya rago ga shi dan ɗarfe ga turki kila ga an fanta ko saboda ka lil arus yana ɗaukar a ɗauki kyauta a ba ango kamar misali mutum yana ango sai ka tarar da abinci ka kai mai kamar wata wannan ta yi ko abinci na ta aika annabi ya raba mutane ko kuma a aika ma amarya kyauta ko kuma ita amaryar ta ba ango kyauta ko kuma shi an goyi ba amaryar kyauta dukka wannan tarjuma ta hadis amma waɗancan hadisan da ka nuna ga shi inda an goyi ba amar yara ko ba su kammala sharuɗan zai ba har wato da aka fi sawo mafhumu babu isti'aratu thiyab lil arusi wa ghayriha babin aron sutura ga amarya da wadda ba amarya ba ko an goma ya hari riga ya yi an ganci can dole ko to kalima wa gairi ha <clears throat> wa gairi ha din nan ana nuhin wa gairi siyabi artu siyabi lil arusi ga ango ko amarya wa gairi ha ai wa gairi siyabi kakka ɗauka arusin ga amarya haka ne ka ce wa gairi ha da wani amarya abinda aka yi wa gairiya kama alhuliki wa ni'ali wa ma ila zalika ka aron abinda ba su ba kama aron abinda akuli ko abinda addi'al kayan kawa kila mutum ya ada agogo don ya anganci. gaci ko madubin ido tabaro don ya an gaci ko takalmi kila an misali ko to حدثني عبيد بن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت إتا أسماء عائشة تايعر من أسماء دقى أسماء يقوتا قلالة كندو فهلكت سيكند يقشي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزل الله أيك ناسا وسمتها من أصحابي لسيون صحابيني في طلب عاورين بدكندو ده Aisha ta hari kallon ya uwanta Asma'u. Ana nan sun yi tahiya da annabi can wurin tahiya a zango inda suka sauka su huta ka su ta tafi. Aka yi daidai da ba su da ruwa kuma ba ruwa wurin kuma ga kando Aisha ya bace da ta ara. Annabi ya aika wasu sahabbai wurin bidan don ga an wasu cikin daji ana ta bidan kando ba a gane ba. Har lokacin sallah ya gashi babu ruwa. Shi an mawarin a sakkar da Aisha mama. mai ta karanta wannan hadisi yana dalilin annabi bai san gaibi ba dan da ya san gaibi ba a tsaya a yawan gajin kiri har sai an watsa mutane cikin daji suna ta da kandu da da Aisha ta wada mai kandunta ya bace sai ce a daddaka raƙumi raƙumi na nan ya taushe shi shi na nan raƙumin ki amma duk wahalar da an kai ta fita ba a san inda kandu yake ba sai da Allah saukar da ayat taimama an kai taimama an kai sallah an tashi ɗagawa. ya ana aisha na tashi sai ga kan ashe shi ya kwanta bisa gare wannan nuna annabi bai san gaibi ba kai kan kurukan kusu ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka tashi da azumi na talatin sai da misalin irin bayan azuwar kusan la'asar sai wasu mutane sun dawo da wurin ta suka ce sun ga wata ce da dare annabi ya ce kowa shi aji azumin na an ka sha ruwa ana kare yake to amma yanzu da lokacin idi ya wuce to a bari gobe da safe a tayi to inda annabi ya san gaibi yana ɗauka azumin talatin ga wata kuma ɗaya ga shabana na yana ɗauka ta don Allah inda ya sani amma da mutanen ga sun fito sun faɗa mai marece ko yayi ya sha ruwa ya sa kowa sha tun da lokacin idi ya wuce a bari har gobe a yi inda ya san gaibi ana tashi da azumin cikin shabana ta ma an kuluni game da annabi ma su wuce wuri wanda annabi ya ce la tasuruni kama asratin nasara da maryam kan ku dada ne kama wannan nasara ka dadin dan maryam so ce annabi ya san to abin da aka yi wannan kuma kuskure a annabi ya san gaibin da Allah ya sanar da shi wanda Allah bai so ya sanar da shi ba bai sani ba don akwai garin ba da yawa inda bai sani ba akwai halaye da yawa da suka faru masu wani bai san gaibin ba sai wanda Allah so ya sanar sai sadda Allah ya sanar sai to sannan ya sani wanda kuma Allah bai sanar nasara to bai sani ba kaga wanda hadisi shi ka ƙara bayyana a ƙaryen ma cewa annabi ya san gaibi tunke da ya san gaibi tunke da bai tashi da azumi ɗaya ga watan sha'ban ta shawwal akwat shawwal amma ga shi da ya bayyana gare daga baya ɗaya ga watan shawwal na sai sha ruwa ya yi an wuce azur kuma yasa an ka sharuwa? sai aka idi gobe biyu ga watan ni shawwal saboda lokacin idi ya wuce sannan kama duk wannan bai san masu son su ketare iyaka game da annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani abu da za ka yi da annabi da shi irin wanda Allah ya yabe da shi ko irin wanda shi kai ne ya faɗa in za ka annabi ya bashi wa da Allah ya yabe in za ka annabi ya bashi wa da sahabbai suka yabe kakka wata baki irin yaban sahabbai in kan wata wata kalima ga annabi da sunan yabo ne wanda sahabbai ba su yabai da irin ta ba to ka kawo shi gona da irin gidan. don sahabbai sun yi ka son manzon Allah sun yi ka yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma karere ya fi a gina ma annabi a ce kuje dai wani jiki ne rana ba ta gudun inuwa dai in ya ce a cikin yashi ba a ganin tako ne kuma duk ƙarya ta ma an zala lawo da hannun sultan amma yabon da Allah ya wa'adar shi Qur'ani yabon da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka wa annabi ya ishe ku bai da bukata da wani ƙari ka tsaya nan baki inda sun ka tsaya na salu ma tawfiq ga almuhimmu fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha sai annabi ya aika wasu mutane akan neman wannan kandun fa adrakatu musara sallah ta riske su fa sallau suka yi sallah da girin wudu'in ba har wallahi falamma atawu nabiyya sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo wurin annabi shakau zalika su suka bashi labarin cewa can wurin bidakkan nan lokacin sallah ya gashi ba ruwa sun yi sallah haka nan ba harwalla fa nazalat ayatu tayammumi sai ayatu yawa ta sako fa qala usayd ibn hudayr sai usayd ibn hudayr yace dai daga sahabbai jazakillahu khairan aisha Allah ya saka miki da alkhairi ba wallahi ma nazala biki amrun qattu wallahi da dai al'amari bai sauka gare ki ba illa ja'ala laki minhu makhraja ba ce sai Allah ya sanya miki mahita wa ja'ala lil muslimina fihi baraka kuma Allah ya sa musulmi albarka game da wannan yanzu sanadiyar bacewa kan Aisha sanadiyar samun saukin taimama kaga akwai yana albarka bacewa kan duta albarka na Aisha radiyallahu anha a gani a cikin mu Malik ma hazihi bi awwali barakatukum ya ala abi bakr wannan ba shine farkon albarka ku ba ya ku yan gidan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu babu maza kayan nan ai babu isti'aratu siyabi lil arud wa ghayriha da hadisin da ya kawo hadisin da ya kawo sadda Aisha na amarya ta alkandu ah. to amma shi da nan amarya ta yi aro ko isti'ar da siyabi da aro ko an goye aro to kaga wanga aron kandun ai ba lokacin da za a kai ta gidan aure ta ara an ka kai ta gidan aure ba ba kuma lokacin tana amarya na ba don har ana cikin tafiye-tafiyen yaki mafhumun amma Imam Buhari yana kulla alaka tsakanin hadisi da hadisi akwai wani hadisi da ya gabata can a cikin babul hiba ko kitabul hibati da nisa cikin kitabul buyur kitabul hibati ya kawo hadisi wanda Aisha radiyallahu anha tace tana da wasu riguna guda biyu na kada da ƙyar wata amarya da za a kai ɗakin mijinta madina ba ta ta are an fahimta to amma nan saboda attafannun shi nuna maka ai in dai ya tabbata a mace ta are kallu to ka kaga kenan mata suna aro la Allah aron ya zama ko bayan ango ko kayan ango ma'ana kayan amarci ko bayan amarci oho Tun da wanda kaga ba da urfina eh ba qabla al-urfi ba ba kuma inda al-urfi ba ba da al-urfina da nisa kuma to amma wanda kun ka baya kunu an dai samu aron wancan hadisi kuma da mun ka hito bai kawo shi ba saboda ishara alaka aron da wanga ya isa amma can cikin kitabul hiba Aisha ta ce tana da riguna guda biyu na kaɗa kalla ma imra'a kayyanu da kif matar da za a hawa kwalliyar kai gidan mijinta sai ta a waɗannan rigunan ma'ana an kasance a cikin mutum duk inda za a amarya sai ta aiko a haran mata rigunan nan a kimsa ta a yi mata kawar amarci a kai ta daga baya ta kawo kayan mutane ta ara ina gani misali ko to in ko ya halatta amarya ta yi aron riga to duk tsaye da ango kenan ka ko shi na ya aro kenan saboda haka wancan hadisin da muka yi to kitabul hima ya yi zuwa tsare-tsare da kafiya bisa ga wanda باب ما يقول الرجل إذا أتى أهلا باب أدن مجل زي فتاة إذن زي سرد إيالي حدثنا سيد بن حفص حدثنا شيطان أم منصور أم سالم بن عبد الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا بياجي أما للليل lau anna ahadarum da ake ɗaya daga cikinsu ya kulu zai ce yi da ya ati ahalahu lokacin da zai saru da iyali ne bismillah allahumma jannibni wata riwaya jannibna الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي سألنا أكا قدر ساعة كامل game da wannan saduwa Ƙudira annabi ya ce au ya shi kurrawi. A aƙalla ta a samu ɗaga wannan saduwar. Ko aka hukunta lam ya zurrahu shaitanu abadan. Shaitan ba zai cutar da wannan ɗan ba. Da uwaye ne ko uba ne karanta wannan addu'a kayan ya da mahaifiya dai. Shaitan ba zai cutar da shi ba har abada. kamar yadda mun yi ta wata wannan hadisi ma abuta ilimi sun yi sabani game da wannan hadisi shin me an manawar shaidan bai cuta sai har abada wace irin cutarwa ce wanda ya gabata a cikin kitabu bada ilhalk can baya kwarai kitabu bada ilhalk ba wani da za a haifa face shaidan ya soki ciki ne ya ƙara in ba isa ɗan maryam ba ko eh? uwa dai Maryam ya gabata cikin dabbatar halk sai Maryam da ɗanta Isa alaihi salam to shi da malamai suka yi ta sabani game da shin aka ne da laya sun ruhu shaytan abadan shaytan bai fita shi har abada wasu malamai suka ce ma'anar shi la yusallatu alaihi ba zai zama cikin irin waɗanda Allah zai mallaka raga masu ga hannun shaidan ba. inna ibadi laysa laka alaihim sultanun to Allah bai bashi bai sa a cikin wannan da Allah ka ba dan sultanahu yanzu shi ya rike da ragamar masu ya ja su dukkan da ya kaso an gane shi ya nan ba ya zurru shaytan abadan wasu malamai suka ce a'a mahsusun ne da wancan ba wani ɗa da za a haifa face sai shaidan ya so kai ga ciki ya ƙara in ba Maryam da ɗanta ba sai ko wanda uba ne karanta da haka ka gina zai zama makhasusun ba da makhasusin an kebanci annabi a isa da mahaifiyarsa maryam alaihi masalam nan kuma wanga hadisin ya keɓance wanda mahaifi ne karanta wannan addu'a sai ya zama ƙarin takhasisi ne bisa ga waɗancan biyun haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce lam yazurruhu shaytanu abadan shaiɗan ba zai shaye shi ba irin wannan shayin shaiɗan na aljannu kaga mutum ya gigice ya haukace ma'ana ciwon hauka zai samu duk da uba ne karanta wannan addu'a wurin saduwa da uwa tai hauka ba ta kammai farwa ɗaya ba ta kammai ne lam yazurruhu Sawa, a sawa. faduwa mas min shaytan ba zai same shi ba haka wasu malamai suka ce wasu suka ce lam yadurruhu shaytanu ya'ni bi badani shaytan bai iya cuta sai ga jiki ne tunda inna ash-shaytan yajri min ibn adam majra dam shaytan yana yawo cikin jikin dan adam kamar wanda gudu shi ne ka gudu cikin jiki ne to kaga kasantuwar shaytan kazamta na khabifun in ya cakuɗa da jininka yana gudu cikin jiki ga gamo da jini a gudu ai yana za a bar maka wata shara ko wata gubba ko wani da gwalgwalo to wanda uba ne karanta ga addu'a bai bar mai wannan shara ko wannan gubba ko wannan da gwalgwalo ilmu inda Allah wasu malamai suka ce ma'anar lam ya zurrahu shaitan shaitan ba zai samu nasarar dunguza shi shi kafirci ba kuma ya dawwama akan kafirci ma'ana kenan ko da shaitan ya samu sa'a dai to zai yi maza ya ja da baya eh? tazakkaru fa idza hum mubsirun wasu malamai suka ce a'a lam yadurruhu shaytan shaytan ba zai cutar da dan nan ba ta hanyar tarayya da mahaifi ne wurin jima'i da mahaifiya dan idan mutum zai yi jima'i da mata ta bai karanta addu'a gaba to shaytan zai taho da nashi al'aura sai ya laulaya ga al'aurar ka kamar zare sai al'aurar ka ta shaidan su shiga tare. Kaga an samu matsala ko? Wa sharikhum في في الأموال والأولاد يشارك الشيطان في جماع امرأته to in ya karanta دعاء addu'a to زي zai jayi daga nan ba zai tarayya da shi ba a wurin saduwa wal ilmu inda Allah idan hadisi ko aya yana ɗaukan ma'anoni da yawa kuma dukkan su ba wanda ci da juna to duk sai a ɗauka suna ɗauka wannan ma'anar insha Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mu tsaya manufar wannan babe na Imam Buhari da aka gaba gare mu kama abuwabul walima zai keɓe walima ya mata babuka na kanta ba guda ba ba biyu ba uku ba to nan za su fara babukan saboda kamar yanzu kenan mun abu abuwabul walima ba ma babul walima ba sallallahu alaihi tawfiq subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine karshen darasin mu na sai bukari a wannan zagaye sai bayan sallah gobe kuma da yake juma'a da ta wuce ba mu samu rihe a tafsiri ba kuma aya goma sha biyu suka rage muna mu kai ƙarshen suratul fussilat sai ya zama mun tashi suratul shura bayan sallah to gobe insha Allah za mu rage wannan karatu bayan mun kammala tafsirin ayan nan goma sha biyu na sallallahu alaihi